assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na asabar 24 ga watan dulkaida ijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da 26 ga watan august shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na saba'in da hudu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minat tarih ma bayyana wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil husaini radiyallahu an sanata ihida wa sittina hijiriya wallafan usman bin muhammad alhamis allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa ba su manta ba a karatunmu da ya gabata mun ji cewa tawagan 'yan tawaye sun yi shiga <clears throat> na burtu sun iso madina da nufin siɓar da bani a ɗauka wai su sun taho umara ne to saƙo ya zo ma sayidina usman cewa ga manufansu shine tura sayidina ali ya jagoranci wata gayya na wasu daga cikin manyan sahabbai aka je aka tare su a bayan gari yanzu za mu shirya mu tafi bayan garin ne mu ji tattauna wanda aka yi domin an je an cika su da shubuhohi iri-iri an gaya musu maganganu mabambanta an gama zubar da mutuncin khalifan musulunci duka an faɗi kalmomi da in ka kalla sai ka ɗauka kalmomin gaske ne nan ko ba komai a cikinsu illa rudani daga cikin rudanin da aka sa masu an ce ai na usman ya mai da kayan gwamnati nashi abin da ya kamata al'umma duka su amfana to ai daga shi sai dangin shi isu isu kaɗai ne suke cin moriyan wannan abu an gano wannan kaga idan ku aka yi yawo da wannan kalma a kanka to ba sai dai Allah ya kwace ka domin shi dan adam dai inda yake shi dan son cin bulus ne to kuma sai aka ce to ga kayan gwamnati wanda kowa ya kamata yana da kaso a ciki to sai wani mutum sai handama yi ba baki a kai kaga zuciya dai za ta ɗanju wani abu ko da ba yawa kan wannan mutumin abin da ya faru kenan aka ce ya ware wani gando guda dajin oda ya ce wannan nashi kuma an ga ya cika wannan daji da dabbobi su kiwo suke kuma ya hana dabbobin mutane su shiga su kiwo to kaga wannan abu ne wanda zai sosa zuciya abu ne wanda zai daga hankali to wani na daga abin da aka gaya musu shi sa in ya zama ba ka da tsari ba ka da kan gado duk abin da ka ji kawai sai ka kama amfani da shi to kana da matsala yanzu a wannan maganan da aka faɗa idan kawai kai ka zo ka leka ne ka gani sai ka ce la ya ko tabbata domin kana zuwa madina ko za ka ga wannan gandun don da gaske an wari kuma in ka leka za ka ga au gafa dabbobin nan a ciki kuma sun cika da kiyo ba abin da suke kuma in ka tsaya kana lura da kyau za ka ga sauran makiyaya in sun zo da nasu dabbobin za su shiga to kuma ba za a basu ba to kaga anan idan ya zama baka da kan gado sai ka baka ce maganan da aka faɗa to gani ya kore ji ni na ji na gani da abin da ya kamata sai ka ɗauko alkur'ani sai ka ji ƙur'ani yana ce maka fas'alu ahalar zikiri in kuntum la ta'alamuna shin ahalar zikiri a nan lallai sai fasarar alkur'ani shin da usman ne abin zargi sai a je a tambaye shi shin wannan gandun da ka ware naka ne zai ce maka ba nawo ba ne na waye zai ce na gwamnati ne dabbobin da ke ciki dabbobin waye zai ce maka dabbobin gwamnati ne ba nawo ba ne me yasa ba za a bar dabbobin mutane su shiga su kiwo ba sai ce ai ba zai wadaci dabbobin jama'a da na gwamnati ba ne ya sa aka ce su kaɗai kun gano nan da kyau duwannan an san za a samu ai to amma shi ɗan adam kullum abin da kunnin shi yake son ya ji shi ne ya ji jita-jita ya ji irin waɗannan abubuwa na rashin tsari da rashin kan gado sai a ta yawo da maganganu a ta yawo da su har a waye gari mai mutunci a keta mai rigar mutuncin shi ba tare da an farga ba Allah madaukin sarki ya kyauta to sayyidina ali dan abi talib mun ji ya ba da ansan wannan shubuhan da aka zo da ita an fahimci wannan to shubuha na biyu da aka taho da ita shine wa ammal masahif fa inna ma harraqa ma waqa'a fihi ikhtilaf to sun ce dama su suna da matsala guda ɗaya an ce usman ya tattara alkur'ani da ya ƙona haka za a faɗa idan aka je sharri za ce ai duk ƙur'ani a ce ƙur'ani ce ƙwarai ƙur'ani ai ka san bai ganin darajin ƙur'ani ne ƙur'ani littafin allah duk ya ƙona su idan kai irin wancan binciken sai ka zo kawai ka samu ne zai ce da gaske akwai ƙwar'anin da aka kona sai ce e ni ma an sana wa an kona ce la ilaha illallah a'a jama'a kun ji ƙwar'ani ya kona to Allah ya kiyaye to da sai ka je ka samu shi wanda ya kona ƙwar'ani sai ka tambaye shi wai daga sai ka kona ƙwar'ani in ya ce e sai ka ce ko menene dalili haka ake yi idan yaro ya zo ya ce maka wane ya mare shi in ga wasu ka ce a alaƙa ta wani wai daga sai kama ruwa ne sai ce a kwakware daga sana mare shi mana to wannan dalili ne kawai shi ma suka ka kwada mai mari sai ka ce ko zan san dalilin da ya sa sai ce ai fa kaji abin da ya kaji abin da ya kaji abin da ya ce a to kuma ba gaskiya ne to amma ko kai ka san annabi ya hana mari da wani horon kai ba wannan ba da yafi amma hora shi da kai da koya mai tarbiya da kai anan ka kyauta kunjen da yake to ba za a zo a wannan ba kawai ai usman ya kona mi ya kona qur'ani kamar yadda sayyidina ali ya faɗi da suka faɗi wannan sai ya ce eh bayan rasuwan annabi an samu mutane sun watsu a duniya musamman malaman da suka koyi hadisi suka koyi alkur'ani daga bakin shi wasu sun rubuta wasu sun rubuta daga rubutun da waɗannan suka yi to sai zama an rika samun saɓani na wani zai karanta aya kaza wani ita ɗin zai karanta to amma kuma zai ce shi ya fi iyawa kai naka da ka karanta ba daidai ba ne kuma a kasa daidaita su a zamanin annabi sayyidina umar ya taba ciwo kwallon wani da ya ji yana wata kira'a ya zo da shi gaban annabi annabi ce to sake shi mana ya ce kaji kaji kaji kaji ya ce karanta mu je karanta kai ma karanta ya ce to din na koyar da su haka to sahabban da annabi ya koya mu qur'anin ne sakamakon wannan matsaloli da aka rika samu sayyidina usman ya zaunar da su waje guda aka ɗauko wancan ƙur'anin da abubakar ya rubuta a zamanin shi wanda bayan rasuwan abubakar qur'anin ya koma hannun umar ne bayan umar kuma ya koma hannun yar shahafsa, to sai usman ya sa aka an so aka fitar da alaran alarammomi masana cikin sahabban annabi suka zauna suka tattaro waɗannan alkur'ani da ke hannun jama'a duka ba fa aikin kwafiya ko aka yi ba sabon aiki aka fara za a ɗauko wancan wanda abubakar aka rubuta a zamanin sahabbai da ɗimi-ɗimin rasuwan manzan Allah wanda sahabban suna madina ba wanda ya je ko'ina amma in an zo da ayan sai ce to ƙor'ananku da kuka rubuta naku na karan kanku a zo a duba sai a ga mafi yawa abin da suka rubuta ya yi daidai da rubutun da sahabbai ne suka yi a bayan rasuwan annabi mu ba sharatan ‘yan kaɗan sai a samu sun saba’ idan an bincika waɗannan kaɗan ɗin sai a gaba rubutun sahabbai ba ne wani ne ya zo da ya takaddun shi zai rubuta aya biyar sai ya gaba za ta iya ɗauke ayoyi biyar ɗin ba sai rubuta abin da zai rubuta kawai a tsammanin shi ya haddace sauran haka fa aka rika samu waɗannan abubuwan ƙarshe usman da ya ga ato ai waɗannan ba a da buƙatansu kuma su ɗin suke haifar da waɗannan saɓani da waɗannan matsalolin sai tattara irin waɗannan pieces da wannan ya rubuta aya biyu wancan ya rubuta aya kaza sai bi sai ya ƙona su an fahimci wannan to shi ne sai aka ce wai jama'a ƙur'ani fa ya ƙona to kaga wanda ya nufi shari kaga waɗannan bayanan ba zai ba da su ba wanda kuma ya fada ajin raunin imani da kuma jahilci to shi ma ba zai yi wannan bincike ba ballantana ya san wannan to kaga da haka aka je aka zugu waɗannan jawa da su waɗannan 'yan shi'a suka taho da wannan dalili nasu na biyu a cikin jaka bayan an warware wancan na farko suka ce sun gamsu sun zubar da abin da ke wancan jaka to jaka ta biyu ma kun ji matsalanta shine sayyidina ali ce wa ammal masahif qur'anan da aka ce an kona kaman kai ne yanzu a gidanka yara ka sai musu qur'anin da suke zuwa makaranta da sai suka fafalle shi sai ka tsinto wannan gutsatsari gutsatsari gutsatsari sai ka je ka kona wannan dan naka in ya je bada labari a makarantansu zai ce an kona gutsatsari gutsatsarin qur'ani me zai ce an kona qur'ani to shine labarin da aka je aka bayar ai usman ya kona qur'ani haka ake ta yawo a duniya yau cikin littattafan yan shi a cike yake da waɗannan maganganu kuma suna ta yaɗawa banda dadi ba abin da suke ji Allah ya kiyaye sai fa inna ma hurrika ma waqa'a fihi ikhtilaf Usman ya kona abin da aka samu saɓani ne a kan shi wanda yake haifar da rikici yake haifar da rashin ganewa ake ta ɗauke ba daɗi wajen tabbatar da menene wajihin karatun na daidai inda kuma zamanin usman usman bai wannan ba za su rubuta ce ta kuma gunji yana kallo saboda san ɓata addinin da annabi ya bar masa amana ana wannan saɓanin ya zira ido ku gano wannan har ma su iya cewa mahaddacin qur'ani ne fatan zamanin annabi to kuma kun ga abin da yake sahabban nan sai Allah kun gano wannan ba abin da ba za su faɗi ba to kuma yayi wannan sun ce wancan yasa masu iya magana suke cewa duk yanda ka zama mutumin kirki mai alkhairi mai mutunci akwai mai kinka kamar yanda shedanu suke kinwa mala'iku kaga kurewan kirki da yawa mala'ika wanda shi tun da yake ma bai taɓa laifi ga kowa ba amma kuma shaidanu na kinsu kuma ni na san duk kirkin ka ba za ka kai ga kirkin mala'ika ba duk kirkin sahabbai kaga in shi'a da khawarij ba sa son su an fahimci wannan da kyau to Allah ya kiyaye wa abqa lahum almuttafaqun alaihi sai shi Usman sai barwa mutane wanda aka hada akan shi cewa babu wata matsala kama sabata fil ardil akhir kaman yanda ya tabbata a zaman da annabi yayi da mala'ika jibril aka ƙara tilawa da ta sami alkur'ani kun san a duk shekara a mala'ika yana saukowa a ramadan suna sauka tare da manzon allah to amma a shekaran da annabi zai rasu su biyu aka yi wannan saukar to a wannan ardul akhir din annabi shi ma ya zauna da sahabbai yi masu irin wannan saukan kun gano wannan to waɗannan momi da annabi ya bi ya tantance masu karatu yadda abin yake to su ne fa aka tara aka rubuta wannan alkur'ani a bisa wannan tsarin sai na alice abinda usman ya yi kenan to kuma menene laifi a ciki suka ce kuma fa gaskiya ne ko su ne ma dai abin da za su yi ba zai wuce hakan ba kaga jaka ta biyu dole a zazzaki ta ko sai suka zaro jaka na uku suka ce don menene ya tafiya ya je makka ya kasaru ya ce ya cika sallah madadin ya kasaru bayan kuma annabi ya je makka kuma yi me ya kasaru kai don me kai wannan sai na usman abin da ya faɗi ya ce ni dan maka ne ina da gidan ma'aina a makka wannan ya sa na zo neme sai ne na cika sallah ba ɗauki ba daɗin da biye da sabai ba kuma da ya zo cika sallan suka biye shi kuma suka cika kuma yana daga cikin wanda annabi ya ce me alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidun al-mahdiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajis an tambaye ibnu mas'ud cewa kana ta jayayya da mutumin nan akan abin da ya shafi cika sallan nan kuma ya ya cika kuma ka bi ka cika sai ce e, na yi haka saboda al-khilafu sharrun kulluhu shi saɓani dukkanin shi sharri ne to kaga wai wannan ma ya zama laifi usman ya tabka laifi madadin ya kasar sai mai sai ya cika sallah to ne si ma'ala yake cewa wa amma itmamu ta bi makka magana kan kasaru za mu tattauna wannan matsala din sosai a cikin karatuka da yawa cikin sharhu suna na bagawi cikin sahihu muslim cikin bulogul maram da sunan darimi kowanne akwai bangarorin da za mu tsaya mai maganin da ya dace da shi ba zai mai maimaicin abu ɗaya ba an gano wannan da ke ku waɗannan khawarij sun zo sun ce don me ba a yi kasar ba a yi ditsiya kasar kawai za a yi in ka ci ga sallah ba kai daidai ba modern me to shi ne sai shi kaga a fatawan usman yana madina cika sallah yake in ya zo maka ma zai cika sallah zai sau da shi ya dauke makka gida madina ma gida ya za duka cika sallah yake shi kuma annabi ya dauke madina gida makka garin iyayen shi da garin shi ya mai da shi mai matafiya in yaje sai ya me sai ya cika sallah sau da ya auna ya ga ina ya fi daɗewa a madina ya fi daɗewa makafa sai dauke ta ba gida ba ne duk da ƙur'ani ya gaya mashi innan ladhi farada alaikal ƙur'an lara duka ila ma'ad amma still da ya je sai ya kasaru wannan cika sallah da na usman yayi to shi ne waɗancan khawarij sai suka rike ta gam suka ce yi masa laifi to shi sai dina ali ya ce wa amma itimamu salata bi makka cika sallah da usman ya yi a garin makka fa innahu kana a ta'ahhala biha wa wal iqamata fa atammaha shi sanda iso garin da iyalan shi yazo aka ce annabi ma da iyalan shi yanzu kun gano wannan da kyau kuma shi ya yi ninyan zai zauna a garin aka ce shi ma annabi ya yi ninyan zama a garin amma me yasa yi Fa fatan mahasi ya cika sallan kenan abinda malamai suka ce sayyidina usman me yayi tawili yau idan wani ya tawili irin tawilin usman karbabbe ne ko ku watsatse ne eh karbabbe ne sai dai abin da ya fi dacewa matafi ba cika sallah kan shi kasar ne sai wani sai ta wuli ya yi sai ya ce bai sallah ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ku usman yana da ke cikin waɗanda annabi ya ce ya riko da sunnansu ali masa bayani tsab suka gamsu kuma da bata ne usman zai ya wuce ya cika sallah sabon nan ba za su bi shi ba ya kama da kusan wannan ba za su bi shi ba amma kuma su duka suka yi mai suka bi shi madadin kuma su saba ma yadda ya sallah ba su saba ba sai suka yi mai suka cika tare da shi kuma duk sa'alin nan suna ciki kun gano wannan da ya ba su bayanai tsab suka gane sai suka zazzage wannan jakan ita masu zubar da ita wa amma tauliyatihi al'ahada al'ahada dangane da kuma mukami da yake nada waɗanda suke masu ƙananan shekaru ne falam yi walli illa rajulan sawiyan adilan sai na ali a kan mai haka da ku ai usman bai naɗa kowa ya jagoranci al'umma ba sai mutumin da yake mai hankali kuma adali idan ko mutum ya kai munzalin hankali da adalci ai ba a ce mashi yaro ai wa walla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama itab bin asid ai annabi ya nada itab ɗan asid ala makka ya zauna ya kula mai da makka wa huwa ibni 20 sana kuma shi ɗin shekara 20 ne wa walla usama bin zaid bin haritha kuma annabi ya naɗa komanda usama ta dan zaid dan haritha ya jagoranci yakin da sai bayan rasuwan annabi ne ta tafi idan naɗa masu ƙananan shekaru a ba su mukami laifi ne ko kuna son ku ce annabi ne ya fara kuma banda khawarij ba masu yawo da irin waɗannan maganganun ya zama fitina mun fahimci wannan kai kana son ne zai baka mugami da yake cewa don me aka ba wa ne ya zama kaza dama kai kana addini ne da baka mugami a cikin wannan runduna ta usama wacce ma rundunan ta shahara da jeshi usama ne duk sai na umar suna cikin rundunan fa da sai umar ya ce to don menene za a sa yaro sa'an ɗana ya jagoranci runduna ina ciki duk su khalid nan ba suna ciki ba kuma shi khalid har yaƙi ma tsoron shi yake ji amma kuma duk da haka aka sa shi a cikin sojojin da usama shine jagoransu to yanzu kaga su waɗannan khawarij duk waɗannan abubuwan ba wanda aka gaya masu an gani to kaga duk wannan bayanin kai mu khawarija za ce maka duk wannan surutai ne nassi za ka kawo sai ka ce kai zalla tsaya to kai ma ka ja aya kai shiru kaka ce komi kana ƙara wani magana to sai mu ce nassi ce in ka ce qul huwallahu ahad Allah ɗaya ne in ka ce ma'anan wannan sai mu ce ma'anan wannan ita ma ƙur'ani ne ko maganan gani abinda nasin yake karantarwa sai ce yanzu faɗin wannan da ka yi abinda yake karantarwa maganan ka ne ko ku magana Allah ne kuma ka ce nasi kaɗai ko tutun kuɗe shiga ga wanka ce ƙulhuwar lawa a da kai shuru in ko za ka kawo surutai to kenan za a kawo maganganu da fassarorin malaman farko sau da soka khawarij inda za a kawo fassarorin malamai to ba su da sauran ta cewa an yi bitin nasu hands down shi sa so jawa yana daga abin da ake saurin gane su shine zungura kaɗan ba su da haƙuri a kanta kaji ɗaya na biyu kuma ƙoƙari suke su ce ka a fassara nasti da fassara malamin farko domin ana wancan fassarar to nasu ba za ta zauna ba an gano nun to wai ku kun san ma me yasa masu suka saurari sai na ali saboda cikinsu akwai cakwadin masoyan shi an gani saboda ai shi abdullahi ɗansa ba bai iya samun mutanen da suka bi shi ba sai da ya karyan cewa yana ƙoƙarin kwato ma 'yan gidan annabi haƙƙinsu ne to sai zama cikin waɗanda suka mara mai baya akwai masoyan ali da yawa to sanda ali ke wannan bayanin kaga dole za su saurara kuma za su goyi baya waɗanda kuma suke jama'an su gafiki ne bayan da suka iya dole su bi su to kun ji dalilin sauraron yanzu ka kalli waɗannan maganganun da na ali gaba ɗaya ba aya ba hadisi in kuma akwai aya da hadisi nuna man shi akwai hmm? bayani ne nawa na malamai yanzu wannan da zai zubar to so kawar abin da suke so kenan Allah ya kiyaye to shi sa waɗannan abubuwan in ba ku san su ba ku? to za ku shiga matsala amma yanzu kana sanin waɗannan abubuwan ba khawariji na fara magana za ka ce la na ga ɗaya ko wani ma ya ƙara zai ce la kaga abin da aka faɗi ran nan aga ya bayyana ikon Allah an gano wannan Allah maɗaukin sarki ya kyauta to shine sai ce anan nasu fi imaratihi faƙala innahu la khaliqun bil imara wa amma itharihi bani umayya wannan ƙarshen maganar sayyidina ali ne ya ce mutane sun yi suka a kan jagorancin usama da aka yi kun gano wannan kun san mun tattauna wannan maganar sosai akwai wanda suke cewa ma in so samu ne ita rundunar amma jinkirta turata. ta amma abinda su masu wannan shawarar suka fi so shi ne a cire usama a sa wani abubakar ya ce wallahi shi zai ji kuma rundunar kuma ba za a jinkirta ba kuma haka za ta tafi koda mai ko zai faru duk mun tattauna wannan baya ya ce idan da karnuka za a zo suna jan zanin matan annabi saboda raunin da muka yi a madina sun da annabi ya ce sai an tura rundunar allah sai an tura ta bai tura ta ba ba amfani ba duk mun karanta amfani a nan mun ya ce to idan kun yi suka game da shi osama ya ce haka kuka yi suka game da mahaifin shi ma an gano wannan da kyau ku yanzu kaga tarihi ne kawai ya maimaita kan shi don usman ya yi wannan kuma shi kenan sai zama abin surutu kuma ga annabi ya yi har mutum biyu duwanda aka ba shi jagoranci ɗan shekara 20 tabbas wannan yaro ne ƙarami an gano wannan don shekara 20 duka kwano ne to amma an sa babba gaye can su suke ta rubuto takardu takardu takardu takardu har aka yi ne har aka cire shi amma kuma yau sun komo sun ce kuma an sa yaro shi yasa an ka ce wai za ka yi addini da sauraron korafe-korafe na irin waɗannan ko ba za ka yi shi ba za ka zai ɓata makanka lokaci ne kawai iska Allah madaukin sarki yake wa amma itharihi qaumihi bani umayya yana daga cikin abin da aka zarge shi da shi cewa wai yana fifita dangin shi banu umayya da abin da ya zo yana ɗiban abubuwa yana ba su na farko kafin mu ji abin da sayyidi ali zai gaya musu ca nake shi usman ɗinnan attajiri ne kuma dama yau ne ya saba kyautata ma 'yan uwan shi koko sai da ya zama khalifa ne ya soma mutumin da ya iya ɗiban dukiyin shi tun a musulunci yana bayarwa a farko kafin ma ya zama khalifa yanzu ne ba zai iya ba da ɗan kaɗan ga dangin shi ba kuma a taso makiyan sun shi da cewa na usman attajiri ne wanda allah madaukin sarki ma baiwa da yawa haka ne to amma waje sun manta da wannan lokacin lokaci zai zuwa can gaba za mu magana ai yayi magana yake cewa abubuwan da nake madangina da kudin aljihuna nake musu an gani misalin wannan misalin yanzu shugaba buhari ba cikin jawabin da ya ce kada yan uwan shi su je su kaza su kaza ba ai mun ji wannan hmm? to kuma wannan ya nuna cewa shi ba zai kyautata masa ba eh a wannan bai nuna haka ba wai ɗibi dukiyar gwamnati ya ba su ba in yana da nashi ba zai masa ba wanda ni na san kafin lokacin ma yana musu a dukiyar da ya mallaka yar kaɗan ɗin kusan kace shi ke ɗauke da nauyin ɗan uwan shi duka kakkace a ɗan abin da ba a rasa ba yana musu shi yasa so yake yi cin da kun ci gaba da rayuwa a wannan yanayin ba tare da matsala ba ko kwakura da haka to kuma wannan yana nuna cewa yanzu misali ni in na san wani dan uwan janar buhari sai ya zo waje na na ga yana da bukata kuma ya hana taimake shi shi abin da ya hana shi ne kada 'yan uwan shi su je su yi aikin gwamnati ta baibayi su je su tattare kwangilolin da za a ba mutane su amfana a ce waɗannan 'yan uwan shugaban ƙasa ne ya zama su kaɗai ake ma sauran jama'a ba sa samu ashe wannan abin da ya yi ne don wa don mutanen ƙasan ne da tsara mutuncin shi kuma tsara mutuncinsu aikin da tije kenan amma wannan kuma bai hana kai kana da wadata kaga wanda ga cikinsu za ka iya kyautata mashi ka kyautata mashi an fahimci wannan irin maganan da malam albani yake nan ya ce wakafina da na yi ba hannun iyayena da 'yan uwana sai muka ce shi kenan min babu aula kai da kake cin dukiyan yanzu kai ka fi cancanta a ce kai ma ba ka ba haƙƙinka a ciki inda ya goce mahaifin shi ya goce mahaifin shi ya goce 'ya'yan shi da matan shi da kannin shi da yayyin shi da dangin shi wanda qur'ani ya ce wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillahi to kai dangin dangira anta min babi aula ya zama haramun ne ka taba ta yasa in jahili ya kama harka Allah ya kiyaye ina ga muku gaskiya an tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro amma da yake harkan a hannun ƙidahomai suke sai zama gabaɗe wanda ba su fahimta ba wacin da ya ce ba ruwan waɗannan tomu bari mu ci mai fikiyu zai ce mutumin nan ya ce suwa na banda su to da ba mu da alakan komi to mu neman babi aula kar mu ba. a sai suka ɗauka a waɗancan kansu ɗaba ne da yana ƙinsu amma mu ne masoyan shi to kuma mu je mu yi za ka ga hisabi da allon baku a lahira kuwa mun gano wani da ke ku akwai matsalan da zai faru a lahira a ce wane ya yadda da kai dukiyar allah ne ce kula da ita kuka taru kuka yage da ita ni zan ga yadda za a yi wannan zama a lahira man da rashin tunani da kan gado mun gano wannan da kwallade na nasoshin da ƙur'ani yake magana kan ulul arhami ulul arhami ulul arhami in banda mutum ya zama sakare bai san ma me yake yi ba Nasoshi da ke cewa kyautata ma iyaye har ka ɗauka wai malami irin wannan da duniya ta sallama mashi shi kuma yana cewa a wulaƙanta iyayen shi anya akwai motsuwa da ta wuce wannan da rashin kan gadon da ya kai wannan wanda sai mu tambaya sanda yake rayu wulakanta iyayen shi yake ko ko ɗiban sai yake ya kai za haji ya maza kaya ya ba su abinci ya ba su abin hawa ya ci da su yi kaza komi yin masa yake yi yau sai aka ce ba shi sai ce kasa sa hannu a nan to abin da yake nufi a nan wajen Shi ne waɗannan dangi nashi da iyaye kuma ci da wulaƙanta su to yanzu mahaifin shi ya kai shekara tamanin a duniya gadi zai je yi koko huda zai ci abinci da annabi ya ce dukiya na da mu annabawa gaba ɗaya waƙafi ce duka to kuma sai ce dangi na kuma gaba ɗaya ina za su rayu a baitul malin musulunci za su rayu ka'idan duk wanda ya ɗauki dukiyan shi duka yi waƙafi. to familin shi dukkaninsu dangin uwa da dangin uba a ƙarƙashin wannan dukiyar za su rayu duka cinsu da shansu suturansu asibitinsu da hidindimunsu ne da kullum duka a ciki za a yi musu shi ne ka'ida dangin uwa da dangin uba kaf da 'ya'yan shi da jikokin shi kaf a ciki za a yi shi ne ka'idan wakafi to amma da yake harkanta ta fada hannun jahilai kun gano wannan da ke ko ni ne nike cewa jahilai shi yasa gaba ɗaya wannan abin ba a san shi ba aka dagula komi aka tozarta iyayen shi aka wulakanta 'ya'yan shi da matan shi aka yi duk abin da aka yi wanda kuma na rantse da Allah dole ma ya tsaya wannan abin ba zai ci gaba ba ina buga muku wannan misali ne dan kar wannan wautan ya shiga cikin tunaninku wanda akwai malaman da sun yi haka yanzu ga makarantunsu wanda muna sa ran zami manama haka amma mu da ka'idoji don ba za mu bari kawai wani ɗan wawa ya zo ya ga dukiya mutumin da bai taɓa riƙe dubu hamsin nashi ba a sakan mai miliyan ɗari miliyan ɗari kaza ba dole ya haukace ba kun gano wani kaman kamar bera ne ya ga buhun masara bai wuce ci kwaya bakwai ya koshi ba sai ya ɓata rabin buhu kuma bai koshi ba duk wannan shi abin takaicin ya ɓata rabin buku amma bai ƙoshi ba don shi ɓeran nan dai ba za ka ga ya ci wannan rabin buhun ka ga ya kai girman ɗan akuya ba yana nan dai ko jaɓa ta fi shi tsawo ko akwai wanda ya taɓa ganin ɓera da ya kai girman gafiya daddaɓan nan da yake yi ba a haka bayan da zaka ce wai ƴan ka sun zama wulakantattu ba a wannan ku ɗauko in kuma wakafi za a yanka ce ba za su shiga cikin wakafin da annabi ya ba a wannan yanayin ko to kana son ka ce wakafin da aka yi mata zama shirme kenan domin sa'a da sanda zai wakafi ya ce zai madukiyan shi duka annabi ya ce a'a ya ce rabi ya ce a'a sulus ya ce a'a ibn mas'udin ya ce kaji ma annabi ya ce a thuluth wa thuluth kathir sai ce domin kai ka mutu ka bar magadanka ganiya shi ya fi ka bar su ne matalauta ya ta kafa funan nas suna zuwa suna roƙo cikin jama'a ka je ka bi dangin albani duka roƙo suke yi tun daga kan mahaifin shi kowa mun gano da kyau ka je ka ba mahaifin shi kyautar naira ashirin sai maka addu'a amma a makarantar da ɗan shi ya wakafi ana samun ɗaruruwan miliyoyi kuma wasu ne ya halatta su ci amma shi ban da shi kuma wakafi ce to kaga irin waɗannan abubuwan ko bai kamata a yi shuru a bar mutane sai ta tafiya akan haka da a ce kuma masu ƙarere sun yi shuru da bakinsu wala ma na kuma shuru za mu amma kullum sabuwar ƙarya suke ƙara ƙirƙira don a toshe ɓannan da ake yi an gano wannan da kyau akwai wanda ya ce wai abin da ya sa muka samu matsala wai an taɓa bani rukon makarantar ne na wata uku na lalata miliyan tamanin wanda ni ko gadin makarantar ban taɓa yi ba ballanta ma in rike ta gadi ban taɓa yi ba wadda ni na san haɗarin dukiyan waƙafi an gano wannan ni kafin mala albani ya rasu da shekara goma na fi karfin miliyan malantana miliyan ta tsorata ni ban gano wannan da ke ku na fi ƙarfinta. in ka zo ka ce kafin ya rasu tun yana da rai shekara goma kafin ya mutu ni miloniya ne ban gano wannan da ke ku a kan menene me zan kar albashin dubu hamsin dubu kaza shi ne zai tsorata ni kun gano wannan da ke ku me zan je in ga wanda za a kama mai haya ya zauna ana taimakon shi tun malam na dare sama da shekaru barkatai miliyan nawa na sai gidana bene nake zaune su kuma ni na saya da kuɗi na miliyan nawa ne ni dan kasuwa ne me nake nima amma ba ƙaryen da ba a ma a garin nan ba hallikawa kai a takardu an bu ko ina an lullika an lullika an sa a facebook an sa a whatsapp an sa a waye an sa a twitter an sa ƙarya iri-iri sai ga su isu isu mai gidan namu duka ya ce ya kamo su birage sun haƙe wani kuɗi a cikin jakan makantar sun zaro su miliyoyi mai gidanmu ne ya faɗa duka muna da takardun a cikinsu ne kuma waɗannan biragen gauran abubuwan jama'a dole a magana kan shi yanzu da usman ya ita makon 'yan uwan shi kuma sai a koma ce mi yau kuma ya taimaka masa an kuma ce mi kallon abubuwan da allah malam ba wanda ya kamata ka fara taimaka ma na farko a duniya irin yan uwanka su ne ajin farko in ka taimaka ma wasu na waje yan uwanka na bukata kayi mai kayan riya allah ba zai karba ba su ne na farko to kuma ya ce laifi ya yi wannan abin jama'a duk sai a bar shi ita tafiya a banza a wofi haka kawai jama'ar annaba kuna gano wannan kuma wallahi malam wannan magana da na faɗa ko ba na faɗi ne wai in alfahari ko in ce kaza ko ni mai kuɗi irin ƙarerayin da ake faɗa ne dole mu gaya ma mutane irin wannan gaskiyar su fahimta dole ne mu mutane gaskiya su fahimci a ce wai wani ina yake samun kuɗi me shago me sana'an shi sa ma kai homi ne in ba homi ba me kace ban da homi ka ce me shago ina ya samu kuɗi inda za ka juya magana sai ka ce a shago ya samu ba ku fahimta ba ko ba ku lura ba ku lura to mu ci gaba da karatu Allah madauki sarki ya sa mu dace to shine sai ce fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yu'athiru quraishan ala nas ali ce annabi ma yana fifita qurayshawa akan sauran mutanen mun ga wannan da kyau ko annabi yana fifita ƙureshawa har wajen naɗa mukami ma ya ce mai matu min ƙureshi shugabanni daga ina ke samu su daga ƙureshawa har yau kafire zargin manzan Allah suke kan wannan malam idan aka ɗauki jagoranci aka ba wanda ba ba ƙureshe ba ko ɓata harkan zai don bai san darajar abin ba wala bai san shi ba yanzu abin da ke faruwa cikin hayaniyan da ake mutum ɗaya ne kaɗai ya san darajan abin da malam ya bari shi kuma matsoraci ne kajin da aka samu matsala duka sauran su kuma mayunwata ne ko ba san darajan abin ba daga baya suka zo wanda ya kama da ya san darajan abin shi kuma sama da shekara goma yi ma malam tawaye sai da ya ji malam ya mutu ne zo da gudu ya ce mu ne na farko kaga da wanda ya zo shekara biyu ko uku kafin rasu malam da shi da tafiyansa daya dama mai yasa ya guje ma tafiyan ba neman kuɗi ya je ba to ya gashi ta faɗi ga sassa ya gaji mutu ya ce tumu yanzu an mutu an bar mu da amana ka je gaci ya san amana jama mun gane shi kuma wanda yake rike da kan jirgin shi kuma ba zai taɓa ba amma kuma yana tsoron masu taɓawa ka gan samu matsala kaga mulkin malfa kenan shi bai taba ba amma ya bar zimmi to kaga ko in aka zo bincike wane ne ya taba shi ne abinda nake nuna musu wallahi Allah ba zai tozarta aikin bayan Allah na kware ba ƙaryen da aka yi ma a garin nan da a ce duk ƙaryen da aka yi sai na faɗa sai na mai da martani ta yanzu an ta hayaniya amma sai yi shiru in ba dalilin magana ya zo irin wannan eh, harbin iska don masu don wasu harbin iska da muke ne ba ke gyara wasu abubuwan ba in muka yi shiru ɓannan ci gaba za ta mayunwacin garo ka ta sami irin wannan abin ko matsala ke samu shi sa annabi ya ce idan mutum ya sa son duniya amma ya makale da addini sai ya ma addinin illa sama da illan da mayunwacin zaki yake magarken awaki kai ina ma da ce ka taba ganin zaki ya kai hari garken bari ko gada in ya fada dai na farko tsiyan da zai fara yi na farko zai watsa su tambayan da mai hankali zai da ya watsa wannan garken dama shi ya hada su ko bai komi ba aikin watsa su yi yayi Ya yi banna wata in ta bar nan ba za ta ƙara dawa ba saboda ya tsorata ta kaga wannan banna ne ko gyara wata za ta fada ta kare wata zai gatse ta ya mata rauni ya zuba mata dafin haƙorin shi ƙarshe dai duk wannan hatsaniyar da ya koruwa ne ya koruwa ne ya kori kasa ya kori kasa duk dai gudano zai ci sanda zai komo daga baya ji yunwa sun yi nisa waɗanda ya marauni sun mutu sun riɓe ba zai iya ci ba bai amfana ba bai bar waɗanda suka haɗa su a garke ɗaya su amfana ba shi sa duk wanda ya sa san duniya a cikin addini ɓata addinin yake duka ya watsa wani ya watsa ya watsa ya watsa kuma ƙarshe ba zai iya haɗa su ba da yanzu ka ce mazakin nan waɗannan awaki ko bareyi ko gada da ka watsa je ka tattaro su zai iya shine ɓannin illan ɓanna a bayan ƙasa kenan iza qur'ani ya ce wala tufsidu fil ardi islahi ha. wannan ba daidai ba ne irin waɗannan abubuwa kuma irin wannan ko illan in ka san ɓanna kai shiru to kun yi tarayya da ita a gano in ba za ka iya hanawa da hannu ba ka faɗi da baki don a gyara in ba zai yiwu fa sai ka kyamaci abin a zuciya kawai amma jama'a ba ta yin da za a yi allah maɗaukin sarki ya rufa maka asiri ka zauna dukiyar da aka ɗaga kamar fensirin na ka ce duk wanda ya ɗauke ta allah ya isa sai mun yi hisabi da wanda ya ɗauki wannan gaban allah ranar kiyama malam ni in yadda taɓa wannan allah ya rufa man asiri kar allah nuna min wannan rana kuma kar allah ya sa talauci na ya sha'awan wannan abu mun gano wannan sam sam bai wuce awa shi da malam ya rasu ba sai da ya tara mai ƙara gaya mana wannan abu ya rage fensir kamar wannan ya ce duk wanda ya taba kaman wannan sai ne hisabi da shi ranar kiyama kawai wani sai su dabar da ƙarfi da yaji sai mi sai halatta makan shi wannan abu haka ake yi haka ake tsakanin da Allah duk wannan hayatsaniyan hatsaniya ne na ilimi ake koko hatsaniya ne ya nema abin duniya kuma wannan ba daidai ba ne yanzu ga wannan hanyar khawarij abin da ya sa na kawo muku shi ko me ya kawo maganin kuɗi me ka maganin mukami inda a baya suna maganan sallah da waye da waye da waye asali ana son a makale da menene da maganin kuɗi ne wannan fitina har ina shi sa ku je ku bibiyi karatun da muke na kitabar shari'a na ajuri za ku jina daga cikin matakan khawarij shine kudi mulki kudi mulki ba sa wuce nan to wannan hayaniya nan suke kawai ya aka yi wane ya samu kaza ai yan siyasa sun aiko mashi da kaza kun gano wannan da kyau ku? sun je sun an zo da shi da wani a shi kenan kawai maganin kudi kudi kudi kudi kudi kuma ni ne da ni ne kullum kai to kai ne jiga Kun gano wannan da kyau ku da a gama wannan ɓannan jama'a za su koma za su gane sai a waye gari an yi abin da ba haushe yake ca, ba rai ba girma kiman da ake so a samu ko ba a samu ba sau da an gane cewa kai ɗan cin hanci da rashawa ne Allah maɗaukin sarki ya kyauta <clears throat> Ali ya ce to annabu ma yana yi wa wallahi zai na Ali ce ina muku rantsuwa da Allah lau anna haljanna janna biyadi yace da mu aljanna za a bani a hannuna la adkhaltu bani umayya fihi da sai na shigar da dabbanu umayya ciki su ba banu umayyan nan fa shawa ne fa amma fa gida gida ne shi usman ɗinnan da suke ki fa uwan ali ne na jini fa mun karanta a baya domin ba abu talib ne mahaifin ala ba ba muhammadu shi ne ba abdullahi ne mahaifin manzan allah ba ba mahaifinsa ɗaya ba da abbas da hamza duk ba mahaifinsa ɗaya ba da jafar eh to ai kuma abdullahi yana da wa yana da kanwaye ita wannan macin ita ta haifuwa yadda ta haifuwa usman annabi baban shi abdullahi ya haife shi abu talib ya haifuwa ali sannan ita wannan yar uwar na mahaifin mahaifin annabi ita kuma ta haifiwa kaga ita wannan yan da aka haifa ita ce set suwa sa annabi da ali haka ita kuma sai ta haifuwa ta yafi usman yanzu usman mai matsayin shi wajen ali mai matsayin shi wajen annabi yanzu haka suna zagan ma annaba ɗaki na shi usman ɗansu ne amma saboda shigantaka na ƙin allah da ɓoye gaskiya ba za a faɗi wannan ba ba za a faɗi wannan ba sam sam sam sam sam ba za a faɗi ba ɗansu ne ba gidan gida ɗaya ne gam wannan ya sa annabi ya ɗauki ya'yan shi guda biyu ba shi sau za ka yi mamaki ah, ya haka ya halatta ya aure su ya aure ko bai halatta ba auren zumunci kenan Allah maɗaukin sarki ya kyauta wa yuqalu innahum atabu alaihi fi imarati fi ammar wa muhammad ibn abi bakr wa an ce ma sai da suka ce to dan ne ya ma bulala ni na mamaki sai a ce wai ɗalibin ka ya yi laifi ka hukunta shi wai dan me ka hukunta shi sai ka ce saboda shi ɗalibi na ne amma ba taɓa zuwa barikin sojoji an ce dan menene komanda ya sa kurtu tsallan kwado ba an taɓa haka sai a ce wai ai yanzu kamar kai ne zai maka faɗa to waye kai kuma wanda yake wannan maganin mai yi wa ya taɓa tsula ma wani yaro bulala islamiyya kuma shi ba tambaye shi me yasa ka bugi wannan ba sai ce don me zai mawa ne fada yana da gimu sai ce gimu na bai girma nashi ba akwai fa yaron da aka taba cewa ne mai fada wai gashi yayi gemu fa nace sanda nake da gemu ko uwar shi ba aura ba amma haife shi ba ni na da gemu lokacin jama'a mun fahimci wannan da kyau in an matsa ba sai a matsa ya tarihi ba Allah madaukin sarki ya ce muke mu wa Muhammadu ibn Abi Bakar za mu zo za mu ji me yasa ake ta maganar Muhammad dan Abubakar me yasa amma ba kar ku manta kar ku manta akwai maganganun da za mu zo mu tattauna ana faɗin cewa lokacin da aka kashe saidina umar ai ɗan saidina umar ya ji yami ya kashe waɗancan mutanen eh wane ne ya gaya ma ɗan sayyidina umar cewa ga wanda suka kashe baban shi ba wannan ba ne muhammadu ne ya gaya mashi sanda usman ya hau karagan mulki aka ce shine sai gudu yana tsammanin usman zai hukunta shi dan sayyidina umar lokacin da ali ya hau karagan mulki shi ma sai gudu dan kakkumanta ali ya ce sai a hukunta shi me yasa ba zargi usman haka ba ko alakan haka sai usman kun ga barin mutane a duhu ba san waɗannan abubuwan ba shi ya da shi'anci da wannan zafin kai na addini ba kera ba dalili cikin jama'a a ce wai abubuwan da duk suka faru na hatsanin nan ba ka san su ba kuma ba ka iya warware su babban abin da kai ce waɗanda ke karyar malanta ba su ma zan su ba kuma waye gari a ci mutane ba su da kan gado da mai magana in yi magana za ka ce ta tsaya an gano wannan Allah madaukin sarki ya kyauta akwai lokacin da muka je maiduguri da malam mun je farko-farko waɗannan 'yan boko haram sun fara tasa ni ba ma san 'yan boko haram ba ne sun zo sun same mu a masauki sai suka zo da wasu tambayoyi sai malam sai ya ɗauko yana masu bayanai yana bayani sai suka ce su ba sa sanye masu magana ya ce malam wane ya ce sam su yi kawai yake na sai ce to shi kenan ana cikin magana sai ɗaya daga cikin sai ce to ai kamar yadda ya zo a cikin fatowar bari ne na ibn hajar sai malam ce a'a ka ce kara kawo maganin malamai kuma ka fara da shi koko in ka karanta hadisi kana cewa to me ta aliki ya ce wa ya saka ka bar hadisin kawai kai shuru kana fara sai ce iho ka fadi ma'ana wani da kake ki kare kawo maganar da zai karanta da mutane addini su gane kamai da mutane ke da hume kai bar ka kawo ya ce kai shuru sai ɗaya daga cike ce kai ba ma kan gaskiya ɗaya daga cikin sai ce haɗa malin zai mana bayani da akan maganganun bimbaza su suwa kun ce kar a kawo mu ma sai muka fahimci ashe ma da maganganun mutane muke addinin mu kuma to in ko haka ne a aji wannan aji wannan to ku kawo mana nassin me yasa muke wa abin da muke yi babu ina wale ci ai annatin da kuke kenan ku bar addini ku ce ku za ku fasara addini da kanku shine tsaban khawarijinci an gani in haka ne kana karanta aya karka saki ka ƙara wani abu ko ya ki shi da ka ce malaman farko kan su yi ko to kai maka kai an gano wannan da kyau ku in ka ce bismillahir rahmanir rahim sunan Allah mai rahama mai jin kai ko Rabi ka kai kana fara sai mu ci akwai shi a ko hadisi kaga shi to ai shi sunan Allah din nan ai ismul jalala ne wannan sifa ne wannan ka sai mace diyana cikin Qur'anin ne ko ko kai ne kake maganganu cin da waɗancan ba za su yi ba to kai ma ka kai kuna fahimtar wannan ya kamata diro wannan shigantakan kurɗe rika shiga cikin ku kuna sanin shi in ba haka ba ku sai a mai da mutane mashirmanta ba su ma san me suke yi Allah shi kyauta fa usman uzurhu fi usman ya ambaci uzurin shi wa annahu aqama fihi ma ma kana yajibu alaihima yace horon da yi musu yi masa abin da ya zama wajibi ne a yi masu. ba wajen tattauna wannan matsalan ne, a gaba za mu tattauna in muka zo kan zargin da aka yi masa yadda ali cewa ya kori dan sayyidina umar ba koran shi ba za mu haɗa da waɗannan mai maganganu a kan shi to zargi mafi girma shine za mu tashi mun zo karatu na gaba shine dan menene ya ja ya dawo da alhakamu bin al'as bin abil as madina bayan annabi ya kore shi duk ɗan shi an duniyar nan zaka ji wannan magana a bakin shi to za tattauna ta bi dukka bi tafsil bi iznillah Allah madaukin sarki tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum